dan majalisa Murtala Mahmud barka da warhaka. Barka. ga shi dai a wannan labari da ya kunno kai daga jamhuriyar Nijar akwai kudade yanzu haka da aka tabbatar da cewa waɗannan kudade za su taimakawa domin biyan diya ga masu filaye da ma wurare da aka keɓe na musamman domin gina wannan dam da aka sani da cewa bai kan daji zancen da aka share kusan shekaru talatin ana yi a kai ina aka kwana a yau eh to kamar na kusan yau wannan babban dabin da ake so a yi ba yau bane aka so a yi a cikin Nijar saboda a tunkari matsala ta wuta wutar lantarki da kuma harkar noma da kiwo to sha Allah yanzu mu ce an gode Allah da wannan babban dam din an samu eh, an tsara duka ayyukan kuma an samu kudin kamar da kawai tunda ka san a cikin tsarin aikin akwai mutane da suke da wurin su ko wurin noma ne ko kuma gida gari ne guda kenan kaga duka wannan an tada su daga wurin to kuma a cikin ma an ce an aka tada za a biya musu biyan su to kuma an yi wannan plan din tsarin wannan da za a biya su saboda muna da mita amince mun kamar da aka saba a wani wuri kala samu kuskure irin wannan a ce duk wanda Allah sa in gari na aka tada to mutane a ba su biyar su kuma gona ce ta aka a baka biyar ka kamar inda aka yi rajin tsakanin al'ummar wurin da ita gwamnatin Nijar. A baka ganin cewa a ga wannan yunkuri na gwamnati na ganin lalle ta biya kowanne daga cikin mutanen da ke da fili ko kuma gida a wannan wuri ba za a yi samun kuskure ba? Eh ba za a samu kuskure saboda an ɗauki matakai na farko kayan ma mutanen su tashi ko abu shi filin nasu an yi rajin da su kuma sun amince kuma an sa komiti abu ne aka yi a nitse kuma abu ne aka yi cikin tsarin shari'a. a kasa kenan ka gani yanzu dole a yi takarar tunda akwai mawakilai da suka sa ido a ciki ta gwamnati ta kare mutane hakkin kuma kuma a cikin wakilan talakawa su masu sa ido kenan ka ga bisa kan wannan mun mu insha Allah za a samu kuskure a matsayin ka na dan majalisa da sauran abokan aikin ka a zauren majalisa a yau ko in ce za ku iya za ku sa ido ganin ta yadda za a gudanar da wannan rabo musamman ma don ka a samu rikici a gaba? Wannan yana cikin babban aikin ma na majalisa bayan doka ka ga muna da intin aikin wadatar bincike kenan tsarin ma mun kai ran gadi wurin kenan yan majalisa sun kai ran gadi sun ga duka ayyukan da ake aure kuma sun yi bayani duka mutanen nan wurin kuma mun duka mun kira gwamnati sun ba mu bayani a majalisa kenan ka ga in lokaci yi muna da intin mu kira minista na wannan fannin mu ce zo mu tambaye bisa kan wannan abubuwan ina afon in mun ga kuskure mu ce a jara. kuskure mu abu ya yi kyau haka a ci baka idan ka ga wannan aikin na majalisa a kowane lokaci muna aiki kiran wakilin gwamnati ko muna iya zuwa wurin da kan ma mu yi mu tarra talakawa wurin da al'ummar wurin da suke wurin mun bincike su mun tambaya ba ta abu da ake gudanar da abu idan wannan muna kai tsaye insha Allah daga fara kuma ana cikin yin kuma har karshen duka zamu dinga bincike bisa ga dan majalisa Murtala Muhammadu wani Hamzari ba gudu ba baka ganin cewa an jima ana wannan zancen gina wannan dam kuma da an samu kuɗaɗen sai a karkata su wani wuri yanzu haka ba ganin ba ka ganin cewa kamar gata na gizo da kogi ce? eh kuma da kasar yanzu wannan da an jima ana so ayi yau ina tun da moda ta farko ina an jance da ake na waje kala sama da hamsin maza a teku amma a yanzu kamar na waɗi ma lallai an samu eh, tsarin duka ya komi ta yi da kyau duk wanda ya je wurin yanzu ya san akwai aiki kuma ai da ka ga duka jancen da ake ba taɓa sai an gusa mutane da wuri yanzu da gari an gari dukan duka mutane an gusa su kuma ana cikin aikin tambaya ta karshe a dan majalisa murtala mahmud a yau idan muka duba jamhuriyar niger samar da wannan dam wani irin alfanu ko in ce wani irin alheri ke gare shi zuwa ga al'umma akai al'umma eh, alheri iya da yawa na farko ka san eh, wutar lantarki tana cikin gimshiki na biyar na arzikin kasa duk kasar da bata da wutar lantarki tana da matsala saboda komai zai tsada kuma komai za a samu da shi wahala abu na biyu za a samu a yi noma da kiwo eh, a wurin na dabobi ne na ciyawa ne na kihi ne duk abin da ka sani da ana yi a wannan dabin ana yi a yi shi a majalisa murtala mamadu godiya muke da kama wannan takaitaccen bayani dangane da wannan jan aiki a jamhuriyar nijar mun gode